التي هي العسل العسير والأساس المتين الذي ما قامت به الأمة عزت وسادت وانتصرت وفادت إنه قوام هذا الدين به نالت الأمة الخيرية على العالمين فاتقوا الله عباد الله وقوموا بما أوجب الله عليكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد عرفتم منزلته ومكانته في هذا الدين والعدلة عليه والوعيد الشديد لمن تركه وأحمله وأدركتم ما وصل إليه الحال وبان لكم أسباب ذلك ونتائجه الوخيمة فلم يبق إلا العمل الجاد المخلص المبني على أسس سليمة وقواعد محكمة حكيمة وترك التوالي والتواكل والتلاوم وإلقاء التبعة على الآخرين فلو قام كل منا بواجبه وعرف دوره ورسالته وتعاون مع إخوانه لم يجد الباطل سبيلا ولم يلق الفساد رواجا ولكنها سنة الله في خلقه ولكنها سنة الله في خلقه لينظر من يجد ويعمل ممن يترك الحبل على القارب ويحمل ولكم في رسول الله القدوة الحسنة فقد كان أشد الناس غيرة على دين الله وحرصا على تبليغ رسالة الله وغلبا إذا انتحكت حرمات الله فتعصوا به عليه الصلاة والسلام تفلحوا وتسعدوا رحمكم الله تعالى عباد الله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بسنة سيد المرسلين وهدانا صراطه المستقيم وعجارنا بمنه وكرمه من العذاب العليم وتاب علينا أجمعين إنه هو التواب الرحيم الله الحمد لله رب العرباب ومسبب الأسباب وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله أفضل من قام بالدعوة والاحتساب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أولي البصائر والألباب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين توقوا الأمر من زم الله صلى الله عليه وآله وسلم ودور متشافي umarni da kyakkyawan aiki da hani da kyakkyawan da da shi ne fa wannan al'umma ta zamanto fiyayyar al'ummar da ta gabata cikin mutane da yin wannan da aiwatar da wannan da yada wannan da shi ne wannan al'umma ta fifita ya ku uwa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku jama'ar al'ummar musulmi ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala hakikanin jin tsoronsa ku ji ku sani lalle imani da allah maɗaukakin sarki da da'awa da kira zuwa gare shi da kaɗaita shi da bauta da yin nasiha da taimakekeniya a bisa ayyukan nagarta da alkhairi da tagawa da yin wasilci ga juna da gaskiya da juriya da haƙuri da yaɗa alkhairi da falala a tsakanin mutane da yaƙi da shirka da ƙaskanci da fasadi da ƙoƙarin cire tushenta a cikin al'umma da society baki ɗaya yana daga cikin mafi abin da wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana ta ɗaukaka da shi ta fifita da shi da shi ne ta fi sauran al'ummun da suka gabace ta ubangiji ta baraka wa ta'ala ya faɗi wannan ya tabbatar da wannan a littafinsa mai tsarki سبحانه وتعالى يتي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله من بنجتي تبارك وتعالى يا فدا أبو أبو أبو وأن سيدا ينسني لعي وتدشي وأن الأمة وأن في في كودات زي تبتا أكم الأمة تسكت ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce kun kasance mafificiyar al'umma da kuka fito daga cikin mutane sai allah ya faɗi inda fifikon yake ya ce da umarni da kyakkyawan aiki da hani da munanan ayyuka da kuma imani da allah da kaɗaita shi da ibada da waɗannan abubuwa ne guda uku wannan al'umma ta fifita idan idan umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki muka fahimci shine tushe shine asali mafi girma na wannan addini shine mafi girman abu mafi mahimmanci ga dukkan annabawa da manzanni da sauran salihai malamai ma da yawa daga cikin malamai ahlul ilm sun lissafa umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummuna sun lissafa shi shine rukuni na shida daga cikin rukunan musulunci guda biyar idan akwai na shida wannan ne na shida domin abin da ya kunsa a cikinsa na falala mai girma da alkhairi da yake haɗa al'umma da fa'idodi da maslahohi na duniya da lahira da abin da ya kunsa na barinsa na illa da yaduwar banna da fasadi da yaduwar fasadi da ma'asi da mamaye wasa a cikin al'umma wanda shi ke jawo fushin Allah shi ke jawo ubangiji maɗaukakin sarki ya kullaci bayinsa ya yi ba kan ɗaiɗaikunsu ko al'ummarsu baki ɗaya ya ku al'ummar musulmi lalle mu ji mu sani umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani da mummunan aiki alama ce ta imanin mabucinsa barinsa kuma da kyale shi da sakaci da shi akan kowa da kowa gwargwaron ikonsa karkace ni ba malami ba ne ni ba mai wa'azi ba ne ni ba masani ba ne don haka ba zan yi umarni da kyakkyawan aiki ba ba zan yi umarni da ba yi hani da mummunan aiki ba don haka sai in yi ko oho ba ruwana duk wanda gemunsa ya kama da wuta in shafa wa nawa ruwa idan kai haka ba kai yi cikakken ka na matsayinka na musulmi ba a ka na musulmi a inda ka samu kanka a rayuwa a bigiran da kake rayuwa a irin aikin da kake gudanarwa a rayuwa na yau da kullum da al'ummar da kake rayuwa a cikinta kana da gudunmuwar da za ka bayar ta umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki na farko ka yi umarni ga kanka ka ta ayyuka ka yi hani ga kanka ka nisanci munanan ayyuka sannan ka kalli wace irin gudunmawa za ka bayar ga wannan al'umma taka wajen kaga ka kame ka hana yaɗa ɓanna gwargwadon ikonka gwargwadon iliminka gwargwadon saninka gwargwadon yacce za ka iya idan kuka bar wannan ba kai wannan ba ka ji ka sani akwai alama da ɗabi'a ta munafirci a tare da kai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da wannan ce al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf ubangiji tabaraka wa ta'ala ce su munafukai matansu da mazansu shashinsu da shashi shashin suna ɗan fara da shashi suna umarni da mummunan aiki duk inda suka ga abin ƙi ko mummunan aiki sai su taimaka su adaza su ba da gudunmawa ko su kyale wannan mummunan aiki ya aiwatu suna kuma hani da kyawawan ayyuka basa sa ko umarni da su basa bari aikata su basa aikata su basa bari aikata su haka Allah ya sifanta muminai matansu da mazansu kishiyoyin munafukai da ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ubangiji tabaraka wa ta'ala yace muminai matansu shashinsu yana haɗe da shashi suna umarni da kyawawan ayyuka suna hani da munanan ayyuka kowa inda ya samu kansa gwargwadon ikonsa gwargwadon yadda zai iya aiwatarwa a wurin da yake domin yin umarni da kyakkyawan aiki da hani da munanan ayyuka su ne dalilan da zai sa al'umma ta ci nasara akan makiyanta shine dalilan da zai sa al'umma ta rayu a doron ƙasa tana mai samun yalwa tana mai walwala tana mai samun nutsuwa tana mai samun kwanciyar hankali tana mai samun tabbatuwa da inganci a doron ƙasar allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da wannan subhanahu wa ta'ala ya ce wala yansuranna allahu man yansuruh إن الله لقوي عزيز وبنجي تبارك وتعالى يتي للي تبس حقيقة زي تيمكي وانده يتيمكي شي وانده يتيمكي الدين انسا يومر نيدك الجاوة يحني نمومونة يصف أنت دعك يبادة قدم مواع سوسايت انسا الأمة سا بيتي قوه با بيتي بالوانا با بيتي بتشافين با ya ga cewa manna ba ta yaɗu ba a cikin al'ummarsa ya yaƙe ta ya hana ta da gwargwadon ƙarfinsa da fawarsa da ikonsa da damarsa da lafiyarsa da Allah ya bashi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi alkawarin shi ne mai taimakon masu aiwatar da wannan ce inna Allah la qawiyyun aziz lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine mai zartaccen ƙarfi mabuwayi sai ya sifanta bayansa masu aiwatar da wannan ya ce alladina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atawu zakata wa amaru bil ma'ruf wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar ولله عاقبة الأمور ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce lalle waɗanda idan muka tabbatar da su a doron ƙasa muka ba su lafiya muka ba su dama muka ba su iko muka ba su fawa da dai gwargwado cikin ayyukansu za su tsayar da sallah su bayar da zakka su yi umarni da kyakkyawa su yi hari da mummuna kyakkyawar akiba ta tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yi wa irin waɗannan bayi na sa kyakkyawar akiba da makoma domin umarni da kyakkyawan aiki shine abin da ke inganta rayuwar al'umma rashin wuyan wannan shine abin da ke jawo al'umma azabar ubangiji subhanahu wa ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da wannan lokacin da allah ya umarci 'ya'yan banu isra'ila yahudawa su daina yin su ranar asabar ta kan hadasan manzanninsu da masu wa'azinsu suka ƙi suka yi kunnan uwar wancan suka ci gaba da yi ta hanyoyin da suka ga dama ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce falamma nasu ma dhukkiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsuqun ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce lokacin da waɗannan suka manta suka ƙi aiki da abin da aka tunatar da su don su ji tsoron allah su bi umarnin allah su daina saba wa allah su daina kangarewa da fandarewa suka ƙi ji suka kangare suka ci gaba da yin son zuciyarsu ubangiji ta wa ta'ala ya ce da azaban mu ta zo sai muka tseratar da waɗanda suke hani da mummunan aiki muka kama waɗannan azzalimai watsatsu wanda suka kangare wa ubangiji tabaraka wa ta'ala da mummunar azaba sai ubangiji ya faɗi dalilin da ya sa hakan ta auku a gare su ya ce bima kanu yafsukun sakamakon fitarsu gabarin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ku yan uwa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waje mu sani cewa umarni da kyakkyawan aiki da hali da mummunan aiki nauyi ne da yake kan kowa da kowa gwargwadon ikonka gwargwadon halinka gwargwadon yanayinka gwargwadon inda ka samu kanka a rayuwa kai kanka kai waye mutumin kirki ne ko na banza mai jan tsoron allah ne ko marashi mai bin umarnin allah ne ko ba haka ba mai kiyaye dokokin Allah ne ko ba haka ba wannan wajibi ne a karan kanka don ka samu tsira goban gobe alkiyama sannan ka yi kokari ka ba da gudunmowa ga al'ummarka ka ba da gudunmowa ga susaitinka ka ga idan ka ga banna ka tsayar da ita ka dakatar da ita ka tsaya a maganta ta ka zama ɗaya daga cikin wanda za a kawar da wannan banna daga cikin wannan al'umma domin idan banda tana yaduwa cikin al'umma yau da gobe kowa yana kawo da kansa yana kyalewa sai a wayi gari sai mutane su saba da ita sai ta zama kyakkyawan abu a idan mutane saboda yau da kullum an saba ganin wannan ai wannan ba ma matsala ba ne ba ma laifi ba ne lokacin da al'umma ta samu kanta a yanayi da wannan hali to ba za ta taɓa roƙon ubangijinta ya ansa mata ba kuma za ta yi ta haɗuwa da matsaloli da fitintino iri-iri wanda maganin wannan kowa ne ya ji sani a kansa wajibi ne lalle ne tilas ne ka ba da gudunmawa a inda ka samu kanka a rayuwa wajen kaga ka hana ɓanna ka kawar da ita ka yaƙe ta ka tabbatar da alkhairi ka samar da shi ya watsu ya yaɗu a cikin al'umma da wannan ne da kai da al'ummarka gabaki ɗaya za ku samu tsira ku samu nasara ku samu gamdakatar wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana dacewa da gamdakatar da sanya mu mu zama cikin masu umarni da kyakkyawan aiki da kuma sifantuwa da haka da hani da mummunan aiki da nisantar munanan ayyuka mu zama masu jin umarnin Allah da ansawa da da'a da biyayya ga Ubangiji domin mu yi wa kanmu tanadin goban gobe alkiyama domin mu yi wa tanadin kanmu goban gobe alkiyama don samun kyakkyawar sakamako wanda wannan duniya ita ce gona ita ce wajen shukar alkhairi da neman aljanna ko kuma kishiyar haka idan mutum bai shuka alkhairin ba shine abin girba ranar goban gobe alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagoranci daga dakatar ya mana ingantacciyar rayuwa ya daidaita mana zukatanmu da halayenmu a bisa littafinsa da tafarkin manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya samu zamanto masu kadaita shi da bauta masu koyi da manzan tsira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a rayuwarmu da ibadarmu da mu'amalarmu gabaki daya allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan jiha tamu da ƙasa baki daya ma'abuta haja da bukatu daban-daban muna roƙon ubangiji tabaraka wa ta'ala ya biya wa kowa hajarsa da bukatarsa ya tabbatar da mu akan daidai ya ba mu ikon aikata daidai ya raya mu akan daidai ya mana sa a bisa daidai ya yafe mana kurakuranmu ga baki ɗayansu manya da ƙanƙana marasa lafiya allah ya ba su lafiya fatattu da suka gabata allah ya ji kansu ya yafe musu ya gafarta musu kora kurakuransu tare da namu gabaki daya muna addu'a ga allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan dan uwa matashi malam aminu umar wanda ya rasa rayin sa rayinsa ko ransa sakamakon gobara allah ya ji kansa ya fi masa ya gafarta masa sa tare da namu da sauran al'umma baki daya rayayyu da matattu ibadallah هذا وسلوا وسلموا رحمكم الله تعالى على نبي الرحمة والهدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وقد أمركم بذلك تبارك وتعالى في محكم التنزيل فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأكثروا عليه من الصلاة يعظم لكم ربكم بها أجرا فقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجميل الأزهر وارض اللهم عن العربات الخلفاء أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي ناب السبتين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن بيته الطيبين الطاهرين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز اللهم من كان لنا فكلنا يا جبار الأرض والسماوات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 واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون